أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da wannan marici na laraba 25 ga watan safar a shekara ta 1444 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 ga watan tara a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin hamdatul hakam daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a birnin kano a yau insha Allah za mu darasi na goma sha uku in ba manta ba dai muna karatu cikin babun filmabi wa gairihi ko ko mun kai karshensa cikin kitabu tsahara da aka yau za mu tashi babul haid babin da yake bayani akan jinin haila mala ya ce alhaidu shi jinin haila damun jini ne ja'alahu Allah ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahimil mar'a Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa da hikimarsa ya sanya wannan jini a cikin mahaifar ya mace giza'an li janiniha dan ya zamo abinci ga dan tayinta ma'ana jinjiri lokacin da yake cikin mahaifiyarsa me yake ci jini shine abincinsa wannan jinin hailar shine abincin jariri shi yasa zaka ga in mace tana da ciki ba ta haila to ina jinin yake tafiya ɗan ne yake ci a madadin abinci amma ba ta baki yake ci ba ta ina yake ci ta cibiya ta cibiya ake tsura masa wannan wata hikima ce ta Allah da kuma jin kansa wanda wannan ya ishi mai hankali ya lura ba yadda za a yi Allah ya kyale ka domin Allah da ya kula da kai kana cikin mahaifiyarka ya kai ma abinci kuma ba wani kunci da matsi da tsanani da ya kai zaman cikin mahaifiya amma Allah ya kula da kai ya yaye ma kuncin ya yaye ma matsatsin baka ma san kayi shi ba baka ma san kayi shi ba kuma kayi shi yanzu kowannen mu da zai tuna to lokacin da yake cikin mahaifiyarsa kaka yake ina maganar zafi ina maganar sanyi ina maganar shan iska ina maganar duk Allah ya ɗauke maka wannan ɗawainiyar shi yasa Allah ce qutilal insanu ma a akfarahu min ayi shay'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarahu thumma as-sabila yassarahu thumma amatahu fa aqbarahu thumma idha sha'a ansharahu tir da mutum me yasa zai kafircewa Allah bai tuna daga abin da aka yi shi bane bai tuna rintsin da ya fuskanta ba a rayuwa amma duk Allah ya fito da shi ubangiji ya ce min batin khalaqahu daga digon mani muka halicce shi faqaddarahu muka shirya masa komai daki daki thumma sabila yassarahu sannan Allah ya huwace masa hanya wasu malamai suka ce abinda ake nufi Allah ya sassauta gaban mace dan ɗanta ya fito ta ciki babban abin da zai baka mamaki da za ka ce a sa hannun ɗan jariri cikin mahaifiyarsa bayan ya fito sai ta ji wahala kuma hannun ba zai shiga ba amma gaba ɗayansa kuma ta nan ya fito yanzu da a ce bayan an haihu da minti ɗaya duk likitocin duniya su taru su ce za su mai da ɗan ta inda ya fito wallahi ba zai koma ba amma Allah ta nan ya fito da shi ma'ana ta ga kenan wahalhalu Allah ya rinka sauƙaƙa maka su wanda a duk duniya ba wanda ya sauƙaƙa maka wannan wahalar in ba shi ba amma kuma ka rasa da wanda za ka jazare sai da shi ubangiji ya ce sun ma'amatahu sannan muka kashe shi fa aqbarahu muka yi masa gatan kabari duk duniya duk gatanka in ka mutu in ba haka ƙasa aka yi aka binne ka ba an wulaƙanta ka an tozarta ka wahalar banza kawai ake da kai ƙarshen gatanka shine bayan ka mutu nan a yi ne da suka ga dai sarauta irin ta sarauniyar ingila shekara saba'in ana yi abin duniya an tara komai in ana gaya maka abubuwan da take da sunar kayan alatu sun wuce hankalin mai hankali sun wuce tunanin mai tunani wannan hular da kuke gani tana sawa ta sarki crown ko diamond ne a cikinta diamond ne a cikinta gida take da shi ga ɗungurungun na gwal amma ko su sun yadda cewa zamanta a gidan akwai matsala a dai je a saka ya ta sun ma'amatahu fa akbarahu wannan ma yana daga cikin ni'imar Allah kuma tsari ne wanda Allah ya sa ba wanda ya isa ya canja shi wallahi duk duniya ka yadda akwai Allah ka yadda babu shi wannan tsarin ya shata shi dole sai an bi shi kuma in an ce ba za a buga ba za a zauna lafiya ba ubangiji madaukakin sarki ce summa idza sha'a an sharahu kuma duk lokacin da na ga dama zan tashi dan adam an gane ko wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir to da ka ubangiji ya bawa wa ɗan adam kulawa matukar kulawa ya masa gata matukar gata abin da ya rage kawai ka mai da al'amuran ka ga Allah ka yadda ubangijinka ba zai tozarta ka ba ubangijinka ba zai ƙi ka ba ba wanda ya kai shi son ka a duniya babu ba wanda ya ce wa Allah yiwa ne ganin damar sa yayi ka ko iyaye wasu suna haifar ɗa ba don suna so ba nawa ne iyayen da in suka samu ciki suke kokarin su zubar sai in cikin ya fi karfin su amma shi Allah ba wanda ya tilasta shi yayi ka da sansa da ganin damarsa da ra'ayinsa ko iyaye in suka haifi ɗa yana kun karfin su su so su kashe ya ƙi kasuwa ya ƙi mutuwa ko ba haka ba nawa ne uwar da ta je ta yadda ɗa duk wacce ta yadda ɗa mai take so ya mutu ta rabu da shi sama ka duk ba baka gagari Allah ba yanzu Allah idan ya ga dama a sakan ɗaya kana shiga lungun nan zai ce kasa ɗauke mun shi ai neman duniya ba za a ganka ba ta haɗiye ka wallahi kuma shi ke nan in ya ga dama ya turo wani ibritin aljani ya matse ka a hammata wallahi shi ke nan duk yadda za a kamar kai ne ka ɗauki titi ko kwabo ka jefa a baki shi ke nan fan amma Allah duk ya ƙyale ta to Allah kenan to da ka ubangiji cikin rahamarsa da jin kansa ya sanya jinin haila ya zamo abinci ga jariri a lokacin da yake cikin mahaifiyarsa fa'iza wada'at idan uwa ta haife da ta hawwala ila laban sai kuma jinin haila ya canja daga jinin haila sai sake komowa ne ruwan nono shi yasa zaka ga da mai ciki da mai shayarwa ba kasafai suke haila ba to abin tambaya ina jinin hailan yake tafiya amsa kenan lokacin da ɗa yake ciki ana ciyar da shi da jinin hailar ta cibiya lokacin da kuma ya fito duniya sai a sake juya masa jinin hailar sai a maido da shi nonon uwa nan kuma sai ya sha ta baki duk dan rahama ta ubangiji subhanahu ta'ala. dan ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ba wata halitta a doron ƙasa face Allah ne zai ci da ita dawainiyar ciyarwar a kansa take kuma wa alamu mustaqarraha wa mustawda'aha ya san duk inda kake zai kai ma abincin kuma ya san in ka mutu ga inda za a binne ka duk da tsarawarsa da shiryawarsa subhanahu wata'ala da haka fa iza wada'at tahawwala ila labanin li ghiza'i fa'iza kanar gairu hamil idan mace kuma ba ta da ciki wala murdi kuma ba ta shayarwa baraza za'idu minhu a nan ne jinin yake fitowa ta gabanta fi awqatin ma'aluma a lokuta sanannu lihaza yanduru saboda haka ne ɗan kadan ne ake samu an tahidal hamilu a ce mai ciki tana haila kadan ne sai ka tara mata ɗari casa'in da tara in suna in suna da ciki ba sa haila bai wuce ɗaya ko biyu ba za ka samu a ce ita tana haila wannan kuma dan isar Allah ne ya nuna maka iyawa zai iya ko kina da cikin ki hailar kuma ɗan naki ya ƙoshi an gane ko awul murdi haka nan idan mace tana shayarwa ita ma ba kasafai take haila ba mafi yawansu in suna shayarwa ba sa haila wa ya ta'allaku bi khurujihi ahkamun kuma akwai wasu hukunce-hukunce da suke rataye da fitar jinin haila daga jikin mace su za mu karanta yanzu insha Allah fil ibadati wa ghairiha musamman a babun ibada da wani ibada idan mace tana haila to ga yadda ibadarta za ta kasance idan mace tana haila ga yadda mu'amalarta da mijinta zai kasance ga yadda mu'amalarta da addini zai kasance to wannan shine abin da za mu sani insha Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya magana haila a cikin qur'ani Allah ya ce yas'alunaka anil mahidi qul huwa suna tambayar ka game da mace mai haila qul kace da su huwa shi jinin haila azan cuta ne azanta ne najasa ne shi jinin hailan an gane ko ba wai ita mai hailan ba wannan wani usulubi ne na hikima sun yi tambaya gaba da me haila sai aka ba su amsa a kan haila ma'ana aka ɗauko jawabin tun daga farko kafin a zo kan ita mai hailar a jikan shi hailar ma tukuna menene domin ya kamata ka san hukuncin haila kafin ka san hukuncin mace kuma in tana ne haila da ka kul huwa azan ka ce shi jinin haila najasa ne kazanta ne dauɗa ne nisa a fil mahidi ku nisanci mata nisanta ta auratayya fil mahidi a mafitar haila ko fil mahidi ai fi zamanil a lokacin da suke haila ku nisance su nisantuwa ta auratayya nisantuwa ta jima'i ba nisanta na zaman gida tare ba ko na cin abinci tare ba ko na taba jikin juna tare ba matukar ba jima'i za a yi ba domin sababin saukar wannan ayar kamar yadda sahabbai suka faɗa kamar yadda hadisai suka nuna yahudawa su sun kasance in mace tana haila la yu'akilunaha wa la yujalisunaha wa la yudaji'unaha ba sa cin abinci da ita ba sa zama gida ɗaya tare da ita ballantana su kwanta da ita shimfiɗa ɗaya wannan shi ya jawo sahabbai suka tambayi annabi game da mai haila shin abin da yahudawancan suke daidai ne mu ma mu ci gaba da yi ko ko musulunci yana da wani hukunci nasa na daban sabanin na yahudawa to shine Allah yake bada amsa zaka idan matarka tana haila zaka iya komai da ita jima'in aure ne ba a yi manzo Allah ce isna'u kullu shay'in illa nikaha ku komai da matanku amma banda saduwa aure to shine Allah yake fa atazilun nisaa fil mahid ku nisanci mata a zamanin da suke haila kar ku sadu da su ku nisanci mata a zamanin da suke haila daga mafitar hailar domin lafazin mahim zai iya ɗaukar zamanul haidi zai iya ɗaukar kuma makarajul haid mafitar da ka dai Allah ya ce a nisanci biyan an gane ko wala ta hatta ya tsohurna kada ku kusance su kusantar auratayya kusantar jima'i ba kusantar zama waje ɗaya ko cin abinci tare ko kwanciya a shimfiɗa ɗaya ba ko taɓa jikin juna ba ba wannan ake nufi ba a kusanta da ma'anar jima'i saduwa wala ta na kada ku kusance su hatta ya tsohurna har jinin ya ɗauke wannan matakin farko kenan domin kan mace mai haila ta yi wanka sai ta fara jiran mai ɗaukewar jini ne matakin farko to amma da ɗaukewar jinin da shi kansa wankan duk ana kiransu da suna tsarki da haka aya ta ce wala ta ƙarabuhunna kada ku kusance su hatta ya tsahurna sai sun yi tsarkin farko me tsarkin farko ɗaukewar jini domin kafin wanka tsarki na biyu sai tsarkin farko ya tabbata na wanda shine ɗaukewar jinin to shine sai Allah ya ce sai ɗaukewar jini ta tabbata sannan za ku kusance su to shi ma bayan ɗaukewar jinin kuma sai sun yi wanka Shi ne Fa'iza ta baharna bayan jinin ya ɗauke sun yi wanka fa na min haifa kuma Allah sai ku zai ke musu ta inda Allah ya umarta da zai ke wa mata mana ku sadu da su ta mafitar ɗa inna Allah hibbul tawabi na wa yuhibbu ɗafiri na Allah yana son bayi masu tuba daga zunubai kuma yana son bayi masu tsarkaka daga najasa kamar jinin haila kenan nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum sadaka wannan aya ita ce kamar mabuɗin kunne shimfiɗa daga ƙur'ani dangane da abin da ya shafi haila malai ce alhadisu tasi wa salasuna hadisi na talatin da tara ana aisha radiyallahu anha daga nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda anna Fatimata binta Abi Hubaishin. hakika Fatima diyar Abu Hubaysh Abu Hubaysh huwa ibnu Abdul Muttalib ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay Qurayshiyun ko Qurashiyun Asadiyun wannan shine sunansa ma'ana in ka bi salsalarsa ba Quraishi ne zaka ga shi ma ya haɗu da manzo Allah a wasu ne kakanni kamar wa kamar qusayyu ko yawa tun daga kan abdul muttalibi ibn al muttalib kai muttalib shine hashim ko hashim shine muttalib da haka yana daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan Abu Hubay sun hadu da Annabi ta wata sila ko ta wata ɓangare ko ta wata fuska ta kakanni ta dangantaka to yassa fatima sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama in na aisha faƙala sai ta ce ni ustahabu ni ina zubar da jini na cuta da jinin haila da jinin cuta duk ana iya kiransu da suna istihaba an gane ko? da haka inni ustahadu ni ina yin jini amma a nan tana nufin na cuta fala aquhuru har jinin baya yanke min mana jinin hailata ya rikice baya tsayawa a lokaci yana zarcewa da zuba da haka ya zama jinin cuta kenan afa Aba salata shin zan daina sallah sakamakon jini yana zuba baya daukewa kala sai manzo Allah ya ce la a'a ai ba kowane jini bane in yana zubarwa mace take daina sallah ba kowane jini bane dan bai dauke ba za a daina sallah sai annabi ce inna zaliki ko inna zalika irqun hakika wannan jini da kika ga yana zuba daga jikinki wata jijiya ce wata jijiya ce to akwai bambanci tsakanin inda jinin haila yake zuwa da inda jinin cuta yake zuwa shi jinin haila kai tsaye daga mahaifa yake zuwa ba jijiya ce take zubar da shi ba jini ne na me na jiki ba jini ba ne na jijiya kun san duk jini a jikin mai rai iri biyu ne akwai jinin nama akwai jinin mai jijiya to shi jinin jijiya shi ya fi ɗaukar cuta amma jinin nama bai fiye ɗaukar cuta ba ɗaya kenan jinin jijiya shine haramun ci amma jinin nama fa cinsa ba haramun ba ne musamman na jikin dabbobin da ya halatta a ci yanzu ka ga rago halar ne ka ci shi amma in ka yanka ka zubar da jinin jijiya shi jinin jijiyar ba a ci amma yanzu kawai kana cin naman ragonka sai kawai ka barko wata tsoka sai ga jini sai ka lashe ka dora shi mai eh, wannan jinin ba haramun bane ba yau hanta ma da kake ci mece ce ba wuce ce ba a raba hanta da jini saifa da kake ci menene jini ne ya ce ohin yace mai ta maitatani wa damani an halatta mana mushe biyu da jini biyu mushe biyu kifi da fara domin dukkanin su ba a yanka su bari ake su mutu kai da ransu ma za ka ta rada su da ƙasa su mutu a haka sannan ka ci jini biyu a dihalu wal hanta da saifa an gane ko shi yasa ko qur'ani da zai haramta jini sai da ya kaidi ولا أجد فيما أوهي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دما masfuhan kaga qaidi illa ay yakuna maitatan aw daman masfuhan daman masfuhan kenan jinin da ke biyo jijiya jini mai kwaranya lokacin yanka dabba amma jinin da yake cikin nama a'a da duk ayin da suka ce inna ma harrama alaikumul maitata wad dama damu din ana nufin masfuh wanda ayat suratul an'ami ta yi qaidi illa ay yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bihi ina fata an gane to da haka shi jinin haila jini ne na nama jini ne wanda ba a jijiya yake ba a cikin mahaifa yake mahaifa take zubar da shi don ta samu ɗauraya don shiri da kintsi na karɓaɗɗa a kowane lokaci in mani ya shigo wanke mahaifa ake ane mata sabis duk wata saboda mace ta samu damar ne ɗaukar ciki lami lafiya to amma shi kuma jinin cuta ba jinin nama ba ne shi jinin jijiya ne shi ne annabi yake faɗa sos ɗinsa a nan inna ma zaliki irqun wannan jinin jijiya ce take zubar da shi wata jijiya ce a cikin mahaifa da larabci ana kiranta da suna al'azil al'azil bil aini wal zal wal lam al'azil to shedan ne saboda tsabar kiyayya na karya ban mata su addini lami lafiya sai zo wani lokaci sai disconnecting ɗinta jijiya ce lafiyar ta lau pipe ne na jini yana gudana amma lokaci sai zo ya tsinka shi to shikenan sai ta koma tana ta likin tana ta likin to shine sai kaga jini baya tsayawa kullum yana zuba wa mace amma inda jinin haila ne shi sau ɗaya yake fita kawai a wata ila ya kwana biyu yana fita ƙila uku ƙila hudu ƙila biyar amma dai a wata yana da wannan su lokuta ta ƙaitattu sanannu amma jini ya zama kullum yana zuba to ba na haila ba ne an fahimci wannan to da kamar manzo yake ba za ki daina sallah ba domin wannan jinin naki ba shine jinin da yake hana sallah ba ba shine jinin haila ba shi jinin cuta ne jini ne na jijiya wacce ake kira da sunan al'azu manzala ya ce walakin sai dai da salata ki daina sallah qadar al kun lati kunti na fiha gwargwadon kwanakin da kika kasance kina haila a cikinku idan mace jini yana zuban mata ko da yaushe ko da yaushe baya daukewa to mata malaman fiqh sun kasa suka so uku akwai mubtada'a akwai mu'tada an gane ko akwai kuma mumayyiza mubtada'a matar da yanzu ta fara jinin haila wata da farawa da cuta da jinin cuta take farawa budurwa ce yanzu ta fara jinin haila amma kuma ta dore da na cuta to kaga wannan asali ba ta da al'ada sananniya ba za ka ce mata ki koma kwanakin ki na da ba ai ba ta fara ba ita yanzu ta soma da farawa da kaso da gamawa to anan malamai suka ce hukuncin irin wannan macen sai ta koma ta yi amfani da kwanakin sa'anninta idan a gidansu akwai sa'ar haihuwarta yadda wacce take bi an gane ko ko sakuwarta ta haihuwa sai a gina mata hukunci akan na wannan uwar tata idan yayarta tana haila duk wata kwana uku uku a farkon wata to ita ma sai a dora ta akan haka da wannan kwana uku sun zo to sai ta daina sallah a cikinsu a wannan lokacin ita mai jinin haila ce amma da sun wuce na waccan ya kare ta yi wanka ta koma sallah ita ma sai ta wanka ta koma sallah jinin sauran na cuta ne sai a ci gaba da nema masa magani amma ba za a daina ibada don shi ba wannan hukuncin a wacce ta fara jinin haila to sannan akwai mu'tada macen da ta dade tana al'ada sannan jinin cuta ya zo mata ita ta saba ita kan jinin cutar ya zo mata daman ta saba duk wata ko dai kwana uku take ko kwana hudu ko kwana biyar ko kwana biyu kuma ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe ita ta san ta. to ana cikin haka sai wata matsala ta faru sai jinin cuta ya zo mata ila ta yi fulanin ne kila wani yanayi ne ta samu na canjin rayuwa da tana rayuwa a ƙasa mai zafi ta koma ƙasa mai sanyi ko da tana ƙasa mai sanyi ta dawo ƙasa mai zafi ko da ana da wadata ana cin mai daɗi yanzu kuma wadata ta canja aka dawo ba a cin mai daɗi ko kuma ta canja yanayin cin abincinta domin hatta cin abinci in ya canja shi jini yana tafiya ne da me da yanayin ɗan adam idan ana rana jini yana canjawa shi yasa za ka ga ko namiji mai haɓo in ana rana sai ya fara mai haɓo saboda jini yana karɓar canjin yanayi hakanan mata da an fara azumi jinin su yana canjawa sai a fara rikicin jini saboda yanzu sun canja tsarin cin abinci shi jiki yana karɓar sauyi ina fata an gane to ita mace idan da ce ta saba jinin haila sai jinin cuta ya zo mata to tana da sauƙin matsala sai ka ce koma al'adar ki ta asali da yaushe kike jinin haila duk farkon wata kwana nawa uku to shi ke na rike wannan kwana uku yanzu duk farkon wata in waɗannan kwana uku suka kewayo sai ki daina sallah in dai da jini da sun wuce sun ƙare ko jinin bai ɗauke ba yi wankan ki koma sallah yanzu kin gama haila jinin cuta kuma kika ɗora a kai an fahimci biyun nan to sai mu mayyiza mu mayyiza ita ce macen da jininta na al'ada da na cuta yana bambanta manzo Allah ya bada formula wanda zamu ji ta gaba a hadisi shi jinin haila bakin jini ne kun san jini yana da kala biyu akwai ja akwai baki to shi jinin haila bakin jini ne ba jan jini ba ne shi na cuta za ka gan shi jajir amma na haila baki mai kala hanta shi ne jinin haila to idan mace tana lura da wannan kalar jinin da lokacin da ta ga baki ya fara zuwa to shine na haila mumayyiza kenan mai tantance jini to sannan shi jinin haila ya fi ƙarni shi jinin istihada baya karni yadda ka san jinin ciwo normal sannan shi jinin haila lokacin da yake fita mata suna ji yana da signing wata mace in za ta fara haila ta fara ciwon mara kenan wata mace in za ta fara haila sai ta fara fushi acin rai ya fara zuwa mata kenan wata mace in za ta fara haila sai ta fara kwaɗayi wata mace in ga sunan dai abubuwa shi ana gane shi amma shi jinin cuta bai da wani signing haka kawai yake zuwa to daka idan mace tana iya bambance jinin bakin da jan jinin to wannan shine hukuncin da za a bata amma akwai matan da da jinin hailarsu da jinin cutarsu duk kalarsa ɗaya ne ko dai duka ja ne ko kuma duka baki ne to irin wannan ba a ɗora su akan wannan sai ka ɗora su a ɗayan hukunce hukuncen can na baya da muka faɗa to duk inda mace ta kai ba za ta fita daga ukun nan ba shine manzo Allah yake damul haidi damun aswadun yuqrafu shi jinin haila bakin jini ne ana gane shi da wannan kala ta baki yana da duhu yana kala hanta hanta an gane ko wannan hukuncin a takaitar takaicewa duk wani namiji first aid ne na duk namijin da ya aure ya kamata a ce ka san wannan dan ko ba haka ba kullun kai ta kirawo matarka malami kana hada ko. malam wallahi ga ta za ta yi ma bayani Kan ya kamata a yi wannan bayanin ka share hawaye amma da yawan abubuwa first aid kuma dole kana da alaƙar ka san wannan da dai za ka yi aure ko ba haka ba da daga haka manzo sallallahu ya ce idan kwanakin hailarki suka zo kaga da ce kenan wannan to sai ki daina sallah ba is salata qadar al ayyam allati kunti tahidina fiha thumma ghtasili wa salli da zarar kwanakin sun wuce ko da jinin ki yi wankan ki ki koma sallah to kenan hatta jinin hayil a jinin haza, malamai suka ce ane masa wanka idan ya dauke ane wa jinin haza wanka idan ya dauke shi ma na haila dama ane masa wanka idan ya mai ya dauke anan sun yi tarayya da juna amma a hukunci sun bambanta jinin istihaza in miji yana son ya sadu da matarsa ma da shi zai iya shi baya hana jima'i baya hana sallah na na ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi jinin istihaza zubarsa ta kai ba wani abin da mata suke sawa su tare jini wanda zai iya tare nata da haka sai dai in ummu salama za ta yi sallah ta buɗe ta a sa mata tasa ko ko ko baho yana zuba tana sallarta akwai mata da yawa wanda suke irin wannan sannan wani lokaci jinin yakan zama gado matsalar jini tana iya zama wa gado an gane ko akwai banatu jahashin yan uwan nana zainab bintu jahashin matar annabi kamar hamna kamar ummu habiba waɗannan dukkaninsu 'ya'yan jahash ne duk suna da matsalar jini kuma da hadisi ya faɗa ummu habiba shekara bakwai ce tana jini ba ɗaukewa matar abdurrahman ɗan auf ce anwa ko yayar Zainab binti Jahash matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane shawarar da ake ba macen da take da matsalar jinin istihaba jinin cuta ki yayi duk wani abu mai zafi ko mai ɗabi'ar zafi in aka ce mai zafi kamar ruwan zafi kamar shayi kamar shiga rana domin shi zafi yana narka jini da haka in kana da matsalar zubar jini ba kai ba ne zafi a nan ne bahaushe ya kwafsa a al'adar wankan jego ko a al'adar wankan jego a nan bahaushe ya kwafsa ya mace tana zubar da jini kuma ana ɗora mata zuwan zafi bai dace ba to amma Allah yana mu'amalantar mutane gwargwadon hankulansu shi Allah ba mutum ba ne yanzu mu a ƙasar hausa a da duk macen da ba ta yi wankan jego ba tsufa za ta yi to amma ka je ka sanya murai da yarbawa ka gani suna wankan jegon kuma suna tsufa ka je turawa ka je larabawa suna wankan jegon kuma suna tsufa ba sa yi ba su ma san shi ba amma mu sai Allah ya ban mu haka ila wani ya ce to ai ko malam an gwada wallahi wancan ma da ba sai ba ta ragwagwade ta wani ne ya tambayi wani malami <laughs> malamin yana gaya masa irin haukar da muke yi wajen shan magani ba wuce ne zo zai cika tukunya ta magani ya kara mata ruwa yana sha ya mai da shi fa ruwan sha ita kuma malam muna yi muna warke yace Allah ne ya san mahaukaci ne ka kai kyale ka ba ka ganin mahaukaci sai ya ci kashi ya zauna lafiya kai da hankalinka ka ci kashi ka gani yanzu nan za ka tafi to amma Allah da ya san ya ɗauke masa hankali sai bashi ya ci kashi kuma ya daga maka ba kashin ba zai illata shi ba to kai ma anan hauka ce da kai a ce wai magani ba sha ba adadi kawai ka sha sai ka warke ya za kai ta sha ba iyaka ka cika kwanan sha da safe kwanan sha da ka kamar da shi ruwan sha ai duk inda ka ji magani komin daɗinsa larura ce ta kawo shi komin zaƙin magani a hirka da zaƙin magani ya ɗauke ka kai ta anta yashi shi larura ce asali bai dace da jikinka ba wata matsala ce ta kawo shi to amma ka mai da shi jikinka kullum to ka sani kowane irin magani ne za ka jefa kanka cikin bala'i ka bi a sannu da dai shi jini idan yana zubar wa mutum musamman mata masu jinin cuta sai sun kiyaye zafi zafin ruwan ki daina shan ruwan ki mai zafi zafin ruwan wanka ki guji yin wanka da ruwa mai zafi ko ana tsananin sanyi sai dai ki dalan to haka nan abubuwa masu zafi na ɗabi'a kamar me kamar albasa kamar yaji kamar kanwa kaga waɗannan zafin su ba in ka taɓa jiki ne zaka ji ba amma suna da zafin ɗabi'a yanzu kanwa in ka sa ta a bakinka sai ta yanka ka kanwa kawai ka ɗauka ka afa a bakin maza sai ta yanyanka ma baki saboda tana da zafin ɗabi'a barkono dan ka ɗanɗane shi haka ba za ka ji zafin ba amma a daka shi ka ci ko ka sa a baki ka tauna ta ji yana da zafi to wannan zafin yana tasiri a jiki to da duk mutumin da yake da larurar jini ya kiyaye zafi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa yace ce a yi wanka bayan ɗaukewar jinin istihaba malamai suka ce ita sahabiyar kamar yadda za mu ji ta kasance tana yin wanka akai-akai da ruwan sanyi don wannan kuma yana taimakawa wajen mai sandarar da jini da ɗauke shi kamar yadda a kimiyya da fasahar malam bahaushe idan ana haɓo me ake yi ruwan sanyi da ƙanƙara kuma sai ka ga ya tsaya da haka manzo Allah yake idan kika kwanakin al'ada ki suka wuce to ki wanka ki cigaba da sallah ki ko da jinin istihaza yana zuba wa fi riwayatin a wata ruwayar manzo Allah yake da ita walaysa bil haibati wannan jinin da ke zuba na istihaza ne ba na haila bane fa idza aqbalatil haibatu idan jinin haila lokacin sa ya tinkaro faturki salata to sai ki daina sallah kaga shine dai mu'tada ce kenan fa iza zahaba qadruha idan kwanakin hailar taki na asali suka wuce fasili anki dama ki wanke jinin daga jikinki shi wanne na hailar wanda lokacin ya kare to wanke shi duk wanda ya biyo baya bayan wannan wankin to ba na haila bane na istihada ne shi wanke shi ba dole bane da wannan zamu gane jinin istihada shi ba najasa bane amma jinin haila fa najasa ne jinin haila ba a sallah da shi sai an wanke sai an yi wanka a ba shi jini in istihaza ko yana zuba ana sallah da haka shi ba najasa ne kaman jinin yankan dabba ne kaman jinin rauni ne kana tafiya kawai sai wata kwalba ta yanke ka sai jini ya zuba ya bata ma jiki in ka ga dama za ka yi sallah wanke shi don me don tsabta amma an kai sallah da abinka ba komai jinin ciwo ba najasa ba ne an gane ko da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace fa idza aqbalatil haidatu idan haila ta zo faturki salata nan ne zaki daina sallah fa idza zahaba qadruha in kwanakin ta suka wuce an anki dama sai ki wanke jini daga gare ki wa salli ki ci gaba da sallar ki الحديث الأربعون حديثنا أربعين ana aisha ta radiyallahu anha daga daina na aisha uwar mumini Allah ya kara mata yadda anna umma habiba hakika umma habiba ita ce bintu jahash matar abdurrahman ɗan au an gane ko istuhibat an jarabce da jinin istihaba jinin cuta sab'a sinin shekara bakwai ta yi ba fashi kullum jinin zuba yake ba dare ba rana to kuma yana daga cikin hikimar jinin haila da mata suke yi shi yasa za ka ga duk cutar da za ta kashe mutum a ce cutar in mutum ya yi shekara goma da ita ne take iya lahanta shi to in namiji ne ila a shekara biyar ma sai ya mutu shekara biyu ma sai ya mutu amma bata sai ta daɗe mai ba ta mutu ba saboda wannan jinin da yake zuba daga jikinsu kullum suna samun ɗaurayar jini da kuma sabuntuwar lafiya shi yasa za ka ga mata masu ƙanjamau sai su ta yaɗa wa maza suna kashe su su ba su mutu ba mace tana da kanjamau sai ta auri namiji biyar duk su mutu su bata saboda ita tana ne tana jinin haila da haka wannan ƙarfin cutar jinin yana rage ta jinin yana rage ta wannan yana daga cikin hikimar Allah ta wannan bangare to haka nan zaka ga ni haɓo mai haɓo baya yin ciwon kai mai zafi da ya fara ciwon kai idan jinin ya fita sai ciwon ya yayi mai sai ya tafi saboda fitar jini shi fitar jini daga jikin dan adam hanya ce daga cikin hanyoyin lafiya shi yasa manzo Allah yake kaho kuma yake ai kaho ai fitar jini ta hanyar kaho kwashe cuta ne refreshment ne an gane ko yawa da ta ummu habiba ta yi istihaba tsawon shekara bakwai fasa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika game da wannan jini da take yi ba kakkautawa jinin cuta fa amaraha sai annabi ya umarce ta an tarda tafila in ta gama jinin to ta yi wanka shi ma jinin istihada in ya gama ane masa ne wanka kamar na haila to amma ita kuma daga fikihunta sai ta fahimci ashe kenan yawan mu'amala da ruwan sanyi yana sa jini yayi mai ya daskare ya daina zuba to shine fakana sai ta kasance ta tasilu li kulli sala duk sallar da zata yi ta wanka a madadin alwala yanzu idan an kira sallar isha ita a madadin ta yi alwala sai ta shiga ban daki ta yi wanka sai ta fito ta yi sallar ta wankan zai ba ta damar ta yi sallah sannan kuma a lokaci guda magani ne magani an gane ko da haka macen da take da jinin take jinin istihaza jini ya barke mata yana zuba ta rinka yawan wanka ta rinka yawan wanka akai akai musamman in za ta yi sallah ba ta akai wajibi ba ne mustahabbi ne kuma neman magani ne an gane ko in za ki sallah asuba daure yi wanka azhar daure yi wanka la'asar daure yi wanka kuma duk inda ji an ce wanka ana nufin wanka daman na ibada wankan da a cikinsa akwai niyyar sallah wankan da yake kunshe da niyyar alwala an gane ko da haka ita ummu habiba ta kasance tana yin haka fa kanat tagtasilu li kulli salat malamai suka ce ba annabi ne yasa ta haka ba ijtihadin ta ne kuma abu ne wanda yake mai kyau an gane ko al hadithul hadi wal arba'un hadisi na 41 an Aisha radiyallahu anha daga nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda qalat tace kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahid daga mazubin ruwa guda ɗaya, ko dai baho ko bokiti ko kwatanniya nana Aisha tace muna yin wanka ni da ma'aiki daga mazubi ɗaya. an gane ko kilana junubun kuma dukkaninmu mai janaba ne mana wankan na janaba muke yi to shi hikimar wannan wankan a cikinsa akwai soyayya kuma akwai ilmantarwa manzo Allah yana so ya koya wa Aisha yadda ake wankan janaba duk yadda zaka koya wa mutum ilimi a magance a aikata ya fi shiga zuciya at-ta'alimu bil qawl bil fi'l aw qa'u an nafs min at-ta'alimi bil qawl koyarwa a aikata ya bai kai ba tasiri eh, ya fi tasiri a zuciya sama da koyarwa a magance an gane ko practical is better than theory to da ka aikatawa ya fi magana to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shiga da iyalansa ban daki yayi wanka da su dan su gani a aikace domin duk yadda za a gaya maka wankan janaba in ba a aikace akai ka gani ba kwatance ne to shi ko kwatancen nan zai iya yiwa kai ma ka kwatanta daidai zai iya wa kuma a samu me kurakurai to sannan wannan yana nuna maka irin yadda manzo Allah yake kaiwa matuƙa wajen me wajen sauke haƙƙin iyali ta fuskar tarbiyyantarwa da ilmantarwa da Allah yake ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara sannan wannan kuma yana nuna maka irin kauna da soyayya da manzo Allah yake nuna wa iyalansa ta fuskar jin su a jika kuma hatta a cikin ibada akwai kauna akwai ne soyayya yanzu kaga sallar dare aka ce tashi matar ka kuyi in bata tashi ba ka dan shafa mata ruwa a fuska kaga ibada ce kuma da soyayya ita ma ta tashe ka in baka tashi ba ta dan shafa ma ruwa ibada ce kuma soyayya kuma aka ce ku tafi ban daki ku yi wanka tare ibada ce kuma me soyayya addinin musulunci addini ne na soyayya addini ne na ibada to sannan hikimar kawo wannan hadisin saboda matsalar fadlul ma ko alma'ul musta'mal kamar yadda malamin fiqh suke faɗa idan wani yayi amfani da ruwa shin wani zai iya zuwa yayi amfani da wannan ruwan na ibada yanzu wani ne yayi alwala butar a buɗe Wajen alwalar duk ragowarsa yana komawa ciki to kai za ka zo kai amfani da wannan wani ne ya yi wanka ragowar ruwan wankan nasa ni yana komawa cikin bokitin kai ma sai ka zo za ka yi wanka shin za ka yi amfani da wannan ruwan wannan matsala ce a babin fikihu alma'u musta'mal an gane ko ko as-su'ur as-su'ur shine ragowar ruwa fadlul ma'il musta'mal ragowar ruwan da wani ya amfani ya bari to a zahiri a hadisance amfani da wannan ruwan bayi da wata matsala bai da karhanci amma a mazhaba ta fiqhu malaman fiqhu sun tattauna suka ce makaruhi ne yin amfani da shi inda za a samu wani fresh sabo garai wanda wani bai amfani da shi ba to ka bar wancan kai amfani da wancan to cewa ka bar wannan kai amfani da wancan ina nasi babu cewa makaruhi ne ina nasi babu ijtihadi ne a ƙa'ida zahiri aikin annabi ya nuna saɓanin haka domin duk lokacin da muke wanka tare ko muke alwala tare ka sani in ni na fara ɗiban ruwa to kai da ka ɗiba na biyu ragowa kai amfani da shi tawa in kai ka fara ɗiba ni kuma na zo zan ɗiba to yanzu da ragowa ka nake yi kuma shin annabi da ya haka da aisha shin rashin ruwa ne yasa a'a da ka halar ne wani ya amfani da ragowar ruwan da wani ya bari ko dai a wajen wankan janaba ko kuma a wajen alwala ko makamancin haka daka shi yasa Aisha ta ce min ina in wahidin wa kilana kilana junubun daga mazubi daya kuma dukkan mu wankan janaba ne daka wani yana iya yin wanka na janaba ya rage ruwa wani ya shiga yi miji zai iya yi mata ta shiga ta yi mata za ta iya yi miji ya shiga yi da ka faka na ya amuruni kuma annabi ya kasance yana umarta ta in ina al'ada fa'attaziru in ɗaura zani na da kyau attazir min al-i'tizar bil hamzataini an gane ko wa huwa ittikhadul shine mutum ya riki zani ya daura shi tamau asalin fa'attaziru fa'ataziru ne bil hamzataini amma sai aka idgamul hamza Sani ya fita sai zama fa'attaziru an gane ko ibta'ala da haka manzo Allah yakan umarci na Aisha in tana eh, haila ta daura zanin ta da kyau malaman zamani suka ce kamar kai ne in ka san matarka tana haila to sai ka sa ta sa jeans da wando da da bel ta daure jikinta ɗan sai ku kwanta tare tsoron gudun kada taba jikin juna ya sa a wuce gona da iri ko kuma kada jinin hailar ta ta ya fito ya zo ya taba ka an gane ko domin ya taba ka kamar kashi ne ya goge ka sai ka je ka wanke da haka mace ba haramun ba ne ta yi mu'amala da mijinta ta taba jikinsa ko ya taba jikinta ko su kwanta a makwanci ɗaya ko su yi wasa ko tana haila ƙa'idar shi ne ta yi mai ta kula da kanta ta shirya kanta ta kintsa kanta ta yi ƙunzugu mai kyau an gane ko to da ta Aisha take ba mu labari tace annabi ya kasance yana umarta ta in ina jinin al'ada in daura zani na da kyau ni wa ana ha'id ya ci gaba da taba jikina yana runguma ta kuma ina al'ada ashe kenan da Allah yake fa atazilin nisa a fil mahid ba jiki yake nufi a nisanta ba ba yana haramta taba jikin juna bane da haka sunna ita take fassara ne qur'ani sunna ita take fassara qur'ani da haka na Aisha ta ce fa yubashiru an ha'id wa kana kuma annabi ya kasance yukhriju ra'asahu yana fito min da kansa ilayya zuwa gare ni wa huwa mu'takifun a lokacin yana itikafi fa aghsiluhu in wanke mai kai wa ana ha'idun kuma ina haila cikin nan taba jikin mutum ga mace mai haila in dai ya halatta ta taba jikinsa to tabawar ba laifi bane ko tana haila kuma komin tsarkinka domin duk tsarkinka ba za ka kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba cewa yana fito mata da kansa domin da gidan annabi da masallacinsa katanga su daya da ɗakin Aisha da masallacin annabi katanga ɗaya ce a haɗa take da haka idan ka leƙa ƙofar masallaci kamar ɗakin Aisha ka shiga daga ɗakin Aisha in mutum ya leƙo masallaci sai ka ga jikinsa rabi a masallaci rabi a ɗaki to da haka annabi idan yana so a wanke mai kai kuma yana masallaci yana itikafi baya son ya fita to sai zauna a dandamalin kofar masallacin ita kuma Aisha sai ta matso sai nika mata kan haka sai ta tsefe ta taje ta wanke masa ya bushe kuma ta kitsa masa ya dawo bansa dan kar wani shehi ya zo ya ce maka ai karama kwanta ma kan ake da nauti a <laughs> na gaya muku wani shehi ba shi lugar larabci ya karanta bai karanta fiqh ba sai ya ɗauka dan kana jin larabci kawai shikenan zaka iya fassara qur'ani ba tare da ka karanta a wajen malamai ba ko zaka fassara hadisi ba tare da ka je makaranta ba ko zaka karanta littattafan fiqh a'a larabci daban sannan kuma ilimin addini daban larabci yare ne kamar kowane irin yare ilimin addini kuma ilimi ne karanta shi ake zaman kansa yake da shi wannan shehin kawai ya ja ya harɗe wani ɗalibi ya zo yana ja masa risala yana fassara to shi ɗalibin yana da matsalar makarijul haro wajen ka'un sai ce ha'un da sai zo babu babu aƙallu ma yi jizi'ul mar'ata minan libasi fi salati babin da yake bayani akan mafi karancin tufafin da yake isan mace ta yi sallah da shi wanda malam mai risala ya kawo sai cewa aƙallu ma yi jizi'ul mar'ata minan libasi a sawbul khasifu mafi karancin abin da yake isar mace a wajen sallah shine a samu tufafi mai kauri ko wadatacce allah allazi yasuru zuhura qadamaiha wanda zai rufe mabayyanin digadiganta to dalibin sai yake wal himaru a madadin wal himaru kaga himar mayafi kenan ko to shi kuma a madadin ce wal khimar sai ce wal himaru sai malam ya ce da jaki allazi tataqanna'u bihi wanda za ta lulluba da shi sai dalibi ce ita alaga ta bala ana lulluba da jaki ne to kuma kifadi bai sani ba bai san bai sani ba jahili ne murakkabi da sunan shehi kura ce da fata akuya kawai sai ce eh ai ana lulluɓa da jaki ai kasan matan da karfafa ne har da wani duk karfin ta kawai sai ta sabu jaki ta lulluɓa ne sai da hauka ina ce don haka dole ne sai ka sani cewa da masallacin annabi da gidan aisha amanna suke da ta ce yana fito min da kai tana nufin yana zama a dandamalin kofa ya miƙa kansa cikin gida haka ya ɗan tuntsira ita kuma sai ta gyara masa kai an gane ko sannan wannan yana nuna maka cewa kamar yadda mun sha faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tara gashi bal halittarsa ce ma yana da yawan gashi kamar yadda malamai suka faɗa idan ya idan ya kitso to gashinsa yana sakko masa zuwa ne kunne ila shahamati uzunaihi daidai da fatun kunnuwansa in ya zubo da gashinsa in an masa kitso haka suke tsayawa amma idan annabi ya warware gashinsa babu kitso to gashin haggadan bayansa yake kwantawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzo Allah yakan yi haka alhalin na haila kaga duk ya nuna wannan abubuwan da annabi yake da iyalansa kuma alhalin tana haila ya nuna nisantar mai haila da ƙur'ani ce ba ana nufin nisantar jiki ba ko nisantar zama ba ana nufin nisanta da ma'anar jima'i an gane ko fa ta zulun nisa a fil mahid ana nufin ku nisanci jima'i da mata in suna haila domin a wannan lokacin najasa ne mafitar hailar da ita kanta haila ina fata an gane wannan hadisi na ƙarshe wanda za mu tsaya kai alhadisu sani wal arba'un hadisi na arba'in da biyu ana aisha radiyallahu anha daga dana na aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yattaki fi hijiri yana kishin gida akan ta kalmar hijir ana iya mata kasra a wajen ha'un din ko a mata fata ko kace hajari ko kuma hijiri duk ana faɗa amma hijiri din shi ya fi shahara a larabci to da ka annabi yana kishin gida ya kwanta akan cinyar matarsa uwar mu'mini Aisha Allah ya kara mata yadda ce wa ana ha'idun alhali ina haila an gane ko ce kuma fa yaqra'ul qur'ana kuma ya karatun qur'ani ashe kenan ita mai haila ita ce ba za ta karanta qur'ani ba a wajen wasu malamai duk da a wata fatawar daga imam malik halal ne ma har mai haila ta karanta qur'ani inda aka fi saɓani shine mai janaba amma mai haila imam mali ya fatawa da halaccin mai hala za ta iya karanta qur'ani to kuma za a iya kwantawa a jikinta kuma a karanta kaga kenan haila ba ta mai da duk jikin mace ya zama ne najasa iya mafitar haila ce kadai take ne a wannan lokacin ita ce najasa ita ce aka ce a nisanta amma jikinta ba najasa bane ba faqalat haka ne fa yaqra alquran to an yana akwai ah to to to okay hadisi ya kare wani ne ko eh. al hadithu salis wal 40 hadisi na uku, an muaza hadithun muaza muaza ta matan muazu a larabci sunan muazu akwai namijinsa akwai macensa in kana so ka sawa ta macen mu'azu sai ka ce mu'azatu an gane ko ma'ana abin tsarewa abin kiyayewa daga al'i'azatu ne al'i'azatu neman tsari an gane ko to mu'azu wanda aka tsare mu'azatu wacce aka tsare mana wanda ake fatan Allah ya bashi tsaro da kariya namiji ko mace kamar su'adu ne da sa'adatu qalat mu'aza Allah ya kara mata yadda tace tabi'a ce ba sahabiya bace ba almajiran na na Aisha ce tace na ce eh, tace kai sa'altu Aisha radiyallahu anha na tambayi Aisha Allah ya kara mata yadda fa kuntu nace da ita ma balul haidi mene me yasa ne mace mai haila taqdi ta take rama azumi wala qadi sala amma ba ta rama sallah ba haka yake faruwa ba mace idan tana haila duk sallar da bata yi ba ruwa ta sha amma duk azumin da bata yi ba fa sai ta rama kuma kaga wata hikimar Allah idan mutum yana azumi lada yake samu in yana sallah lada yake samu amma banda in tana haila mata mai haila in ta yi azumi me za ta samu zunubi matuƙar ta sani mace mai haila in ta yi sallah me za ta samu zunubi to wata hikima ta shari'a da sallah da azumi dukkanin su rukunan musulunci ne amma mai haila in ta sha ɗaya ba ta ramawa in kuma ta sha ɗayan sai ta rama to me yasa haka wannan shine abin da ya ja mu'aza ta yi tambaya me yasa duk abubuwan nan guda biyu rukunin musulunci ne iqami sala da saumu ramadan amma me yasa in aka sha saumu sai a rama amma in aka bar sallah ba a ramawa ai kai ma kanka da ya kamata kai tambaya ko to da ka mu'aza tace na tambayi Aisha game da haka fa qala sai Aisha tace da ni ahururiyatun anti ke yar tatsi ne ce ke yar kala kato ce domin harura wani gari ne a iraki farkon 'yan tatsinan duniya daga wannan garin suka fito a nan suka yi sansani kawari ko ka ce 'yan boko haram da duk sunan da za ka ba su su ne dai to na zamanin farko a nan suka yi sansani kamar yanzu ne a ce daga sambisa kake ko ba haka ba sambisa fa gari ne ko waje ne wanda mutane suke rayuwa tun kafin fitinar boko haram ta zo a bada yan boko haram suka je suka tare a wajen sai koma da an ce sambisa sai su za hararo sun zama jaba <laughs> sabaki a bar miki dole ko to harura wani gari ne a iraki yan tatsinan farko yan boko haram ɗin farko khawarij wanda suka yaki da sayyidina ali kuma su suka kashe shi a wajen suka yi sansani to su a aƙidar khawarij mace in ta sha azumi a sakamakon haila sai ta in ta bar sallah a sakamakon haila sai ta rama su aƙidar su haka ne suka ce saboda ba wani nasi a ƙur'ani da yake ba za a yi sallah ba ƙur'ani kawai ta yi a yi sallah wa aqimu salata wa atu zakka da ka da mai haila da kowa ma yi sallah saboda su ba su yarda da ni hadisi ba to shine Aisha da Mu'aza ta yi mata wannan tambayi sai ta ce to ko ke yar harura ce a haruriyatun anti fa qultu sai na ce lastu bi haruriya wallahi ni ba ba haruriya bace ni ba yar khawarij bace ni ba yar boko haram bace ni ba yar qalaqato bace ni ba yar tatsine bace walakin ni as'alu ni dai kawai tambaya nake dan neman ilimi Faƙalat فقالت معاذ تتي سي عائشة تتي دني na zalika. ذلك يوأي hakan ya kasance yana samun mu mata tana nufin haila a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi sai Annabi ya umarce mu da rama azumin da muka sha wala nu'maru bi qada'i sala amma baya umartan mu da rama sallah to ko anan yan tatsi ne yan ƙalaƙa to wanda ba su yadda da hadisi ba tambaye su kuma matan ku in suna haila suna sallah in suna haila suna azumi in sun ce maka duk ɗaya suna yi saboda ba nassi na ƙur'ani da yake kar a yi sai ka ce to kuma kuna jima'i da su ko ba haka ba ni na tabbata ba sa jima'i da su to ina nassin da yake kar ku jima'i da su sha ya fa a zulun nisa a nisanci mata me ake nufi da nisantar fassara ta da jima'i ake nufi sai ka zo hadisi babu ita a ƙur'ani in dai za ka yi fassara ta keke da keke ta ƙur'ani kadai ba hadisi to sai dai ka yi fassara irin ta yahudawa fa atazulun nisa a fil mahidi in matarka tana haila kar ku zauna gida ɗaya. to ka tambaye su ka ji in matansu suna haila ba sa kwana gida ɗaya da su ce kaga ƙaryar banza ce ƙaryar banza ce a matsalar haila kadai ya isa ka gano cewa ƙur'ani ba zai bada bayani ba sai an haɗa da hadisi domin idan ka ce fa atazilu ana nufin nisanta to wace iriyar nisanta gab din ya zama nawa tazarar zuwa nawa ko ba haka ba duk kana bukatar wannan wanda ba za ka samu wannan bayanin ba sai ka zo hadisi to amma suna aikatawa kuma duk da suna cewa ba su yadda ba ni na tabbatar yan kalakato ba sa saduwa da matansu in suna a haila kuma na tabbatar suna zama gida ɗaya da su to ba su ɗabba kafa a tazilin nisa a bakuwa domin in sun sadu da su ba su yi itizali ba in sun zauna da su nan ma ba su yi itizali ba in sun kisa saduwa da su ba su yi itizali ba na fata an gane domin kalmar zilu kalma ce kurmar kalma dole suna buƙatar a fasa bakinta a fayyace ne ake nufi da ita domin qur'ani yayi amfani da ita a wajaje daban-daban da ma'anoni daban-daban annabi ibrahim ya ce da mutanansa wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah an gane ko kuma ubangiji ya ce fa lamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan ja'alna nabiyya to da fa atazilun nisa anan da wa a'tazilukum da fa lamma atazalahum da dai yake duk qur'ani ne ya faɗa sai ka zo ka fayyace mana me bambancin wancan me bambancin wancan me bambancin wancan wanda ba za ka samu wannan ba sai ka koma hadisi Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana kara ya ba mu ikon nisan ta wa salamu alaikum wa rahmatullahi